Assalamu alaikum masu kallo da mu. Har kullum kuna tare da naku Musa Abdullahi mai sana'a. Ine wa masoya na fatan alkhairi na faɗin duk duniyan nan. Sakamakon yadda kuke bibiyan mu wajen shirye shiryen mu kuma da shawarwarin da kuke ba mu muna jin daɗi. To yau ma ga wata sanarwa ta musamman wajen sakan muku shahararren fim ɗin nan na wanda kuka ga ana tallansa Musa ɗan Malam. Za mu sakar muku shi ranar Juma'an nan mai zuwa. da izinin Allah a YouTube channel ɗina mai sana'a Kano TV. Idan kuka je ku danna mana ƙararrawa ku yi mana subscribers. Za mu rinka ɗora muku shi ranar Juma'a da misalin karfe tara na dare. Naku Musa Abdullahi mai sana'a. masoya na ine muku fatan alkhairi wajen bibiyar shirye shiryen mu da kuke. Muna jin daɗi shi yasa muke wannan abu don jin ku Bayan haka kuma masoyana na faɗin duk duniyan nan kamar yadda kuka ji wata sanarwa ta na ce masu kallon shirye-shirye na su sai fasta a'a ina magana ne akan 'yan downloadin masu tura fina-finanmu suna siyarwa ba masu kalla ba ko kuma masu ɗaukowa don su kalla a'a wannan fim ɗin ai naku ne masu kalla da masu ɗaukowa don su kalla don jin daɗin su ai wannan fim ɗin ku ne don ku nake ina magana ne akan masu siyarwa su ma dalilin da yasa muke cewa wannan fasta su siya saboda su ma ɗauka suke su tura mutane suna siyarwa ma'ana business shi yasa na ce to in sun shirya business ɗin su sai fastan mu in suka sai fastan mu duk wanda muka gani da wannan mun san yana son mu da business ɗin mu ma kuma muna son sa da shi mun san abokanan business ne na gode na gode masoyana na faɗin duk duniyan nan kamar yadda nake ɗora muku kunnen ƙashi da misalin karfe takwas na dare ranar litinin ranar laraba ina ɗora muku matan mai gari to haka kazalika ranar juma'a kuma za mu rinka ɗora muku musa ɗan malam musa ɗan malam a ranar juma'a kenan da misalin karfe tara na dare na gode masoyana na faɗin duk duniyan nan ina muku fatan alkhairi Assalamu alaikum. Kamar yadda in mun ba da maganin HIV a ƙarƙashin wannan cibiya ta almubaraka, ake warkewa ka sa duk wanda ya karɓe shi daga yanzu zuwa kowane lokaci shi ma ya ratsa sa ya masa amfani magani shi ne yake sai da kansa wannan magani na hiv da na sikila wanda nake sa a halin yanzu kyawun sa ne ma yakan sa kai karo da shi a media ina yaɗa shi sannan gargaɗi ga 'yan maganin da suke zuwa gurin mu suke sarar wannan magani na hiv da na sikila a cikin maganin hiv namu da na sikila akwai na ruwa akwai na gari na ruwan suna ƙara masa yawa su rage masa ƙarfi su baiwa mutum na garin kuma suna yi masa algus su canza masa kamanni su baiwa mutum sai su rage masa farashi su faɗa ɗan takaitaccen farashi don su ja hankalin mutum su ba shi maganin to su sani duk maganin da suka karɓa a wajenmu suke masa algus suka baiwa mai cutar HIV ba fa zai masa amfani ba idan ka karɓi maganin HIV a hannuna wato a ƙarƙashin wannan cibiya ta almubaraka za ka yi mamaki domin maganin yana da ƙarfi yakan ratsa jini da ɓargo kuma duk ƙanƙantar yaro mai ƙarancin shekaru zai iya amfani da maganin mu na HIV komin yawan shekaru na mutum idan muka ba shi maganin cutar HIV a wannan cibiya take ke kono cutar mai cutar sikila kariya ko normal wannan magani shine zai baka amfani sikilar da take sa a ƙara wa mutum jini cikin hukuncin Allah in mutum ya amfani da shi kone cutar take kuma wannan maganin na sikila yana gyara wa mai jini AS idan ya ratsa jininsa jininsa yana komawa AA ne da yardar Allah mutanen Niger suna ce mata cutar AMC mun dadewar cutar AMC a jikin mara lafiyar in ya sha wannan maganin ƙone ta yake take da yardar Allah duka budo ɗaya naira dubu biyar ƙarfin jinyar a cikin jinin mai cutar sikila ko kuma yanayin daɗewarta tana sa in ya faɗa mana ya sha robar maganin sama da ɗaya wasu idan suka ga wannan maganin na sikila ga shi kuma na ruwa ke suke kawowa cewar yana da zartsi ko bori ko ɗaci malama zainab ya ɗanɗanansa yake Hmm, a takaice dai wannan magani ba shi da ɗaci ba shi da tsatsi kuma ba shi da bauri yana da daɗin sha kuma yana da daɗin ɗanɗano kamar zuma masu neman babbar cibiyar muna a jihar kano gabasawa local government gari na karmami mazaunan ƙasar ghana za ku samu wannan cibiya kuma shi sannan a babban birnin tarayya abuja za a same mu a area wani afu cikin resettlement muna aiki duk ranar juma'a da kuma Asabar. Mazauna jihar Borno. Za su same mu a gwange layin tanki gidan Abubakar Sarkin Aska muna aiki duk ranar Litinin da kuma Talata. Ina mazauna jihar Bauchi. Za su same mu a garin Azare muna aiki duk ranar Laraba da kuma Alhamis. Ina mazauna jihar Gombe. Za su same mu a garin Billiri unguwar Fushiya. Muna aiki duk ranar Juma'a da kuma Asabar shi mai gari ta ce ta zama mai gari matar mai gari ta ce ta zama mai gari matar mai gari ta ce a cikin yau gari matar mai gari matar mai gari ta ce ai dole ne ai in ta ce a bari sai an bari in ta ce a kwalla dole ne a kwalla in ta ce a kwance sai an kwance matar mai gani ta ce wa liman ka dakata ta ce wa ladan ka dakata matan garin masu dakata ya ji matar mai gani ka biyo hanya ka dakata nan sai abin da take so za shora sai abin da take so za girba sai abin da take so za kula matar ne gari ta bar halayen ta sauka a layan mutan gari ta soki ɗabi'ar mutan gari Salamu alaikum. Ranki shi daɗe. Yawwa. Wato abin da ke tafi da ni har ƙofar gidanka shine. Hmm. Na zo in maka takara. Da in faɗa maka cewar shi babba in yace babba ne to da Allah ya girmansa. girman sa. idan mutan unguwa na ganin ka da kima kar ka yadda abin da zai zubar maka da mutunci madara ne wanda baya kwasuwa duka gaba daya gaskiya liman ina so ka janye bakinka da duk wata hurɗa daga hidimar gidan mu, gidan sarautar mu domin ba ka gada ba ba jininka ba ce ba ta shafe ka ba mu ne ke da mulki jinin sarautar mace babu ruwanka ka cire shi zo maka takara a kai To kin gama takaras? Eh, kan in je wata in kafa dan ba zan iya kyalewa ba. Gaskiya ne. To. Ranki daɗe. Ba magana nake yi akan gidanku da sarautar gidanku ba. To. Ba magana nake yi akan rawani da ake so a naɗa a cikin gidanku don sarauta ba. Ina maganar abin da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama mm. yayi kuma yake kanta. Kuma Allah ya ba mu iko muke da mulkin. Gaskiya ne. Mulki na ku ne. Amma ki sani inda mulkin ku zai zama mulki irin na fir'auna rantsi da sarkin da ya halicce ni mm. ba ku da iko ba ku da dama da za ku sauke ni daga inda na taka abin tafarkin manzon Allah to ka san wani abu wallahi sarki goma zamani goma wallahi idan baka canja din ba ni kuma ina mai tabbatar maka za ka yi da ka sani a rayuwarka dan ba zan kyale ba muddin idan ka kai mana murdiya ko aka yi mana sarrai a duk wani hidimar gidanmu na sarautar mu ina mai tabbatar za ka ci ni ce mace mai kamar maza wallahi kwarin ne babu farin ma na aika kasar waje a siyo a dasa min sabo kar wala an gayya duk wani ɗan namiji da kake ci ba na tsoron ka. Amma ki sani wallahi komai tsayarki komai lalatarki komai iya shegenki da ki wallahi mun fi karfin muna zaune muna matsayin mu na mazaje ki tsaya ki ce zaki ki naɗa ne ki mulke mu baki isa wallahi in ta ce ayi dole ne ayi in ta ce a bari sai an bari in ta ce a kwalla dole ne a kwalla in ta ce a kwance sai an kwance abin da ya sa muka tara ku a wannan mun kira ku ne don kusancewar ita rayuwar nan sai da haɗin kai ko me yake tafiya daidai kuma a gudu tare a tsira tare yana da kyau idan mutum ya hau mulki da farko ya sanarwa al'ummar gari irin abebaɗen da ike so wanda idan kun bi kun bi doka za a zauna lafiya kuma sannan shi ake cewa a gudu tare a tsira tare in kun ba mu haɗin kai amma ba ni da zafi ina da kirki amma idan an taɓo ni na fi wuta zafi mu a sarautar mu yanzu da Allah ya bamu ba ƙarfin mu bane ya bamu ba iyawar mu bace mulki daga Allah ne Allah ya bamu muna so a ba mu haɗin kai duk abin da muka ce a yi a garin nan abin da muka ce kar a yi kar a yi shi kowanne a cikinku za ku samu takarda ku rubuto matanku nawa 'ya'yanku nawa me kuka mallaka a rayuwa rigunanku nawa takalmanku nawa duk abin da ke cikin gidanka ka rubuto min shi ɗakuna nawa ne in ya dace mutum ya ƙara aure mu matsa mai ya ƙara in ya dace mutum ya yi mata da yawa muna so ka saki za mu gaya maka ka saki guda kaza mu muke da ikon juya gidanku da duk abin da dukiyar da kuka mallaka dan mori ƙara musu sauran bayani da farko dai duk wanda aka tara a wannan waje ba an tara ku don cin mutunci ko don cin fuska ba saboda a gwada muku ƙarfin mulki ba don komai ba domin wannan abu da ta yi abin da ya cancanci dama a ce shugabanci tun fil azal yana yi kenan wannan kuma duk wanda zai zo da shugabancinsa da tsarinsa zai zo kuma bayan wannan abin da nake gaya muku to me gari a shirye take da duk ƙananun ku da gutsuru-tsoma kada a bar baya da ƙura mutum an ce zai rubuto kaza ya ga sabon abu ya tafi yana yi da ita ko ana yi da fada duk wanda ya tafi yana yi da fada wallahi duk abin da ya je ya zagayo daga baya kar ya kuka da kansa kamar yadda ta faɗa ya kuka da kansa yawwa idan kunne ya ji jiki ya tsira ko akwai wani wanda yake ganin da magana a nan gaskiya ne sarkin gida godiya suke rake ne muku fatan alheri ga baki ɗayan ku kuma ina muku fatan kowa Allah ya mai da shi gidajen shi lafiya godiya suke za ku tare ko na ku tashi bana <clears throat> jama'a assalamu alaikum a ah, kamar yadda Allah ya tara mu a wannan guri mai albarka wannan masarauta to Allah ya ƙara mata ɗaukaka ita mai gari Allah ya goya mata baya ya riko da hannunta malam man gaka ka a wannan fada a wannan masarauta mai albarka da wannan masarauta mai albarka ta umarci a naɗa ka limanci na wannan gari ta yi haka ne ba don komai ba don iliminka da haskenka da haƙurinka da cancanta ka da dacewarka kuma muka ta ba da umarni a nada kuma muka nada to malam liman Allah ya riko da hannunka amin Allah ya baka juriya da rikon amana wannan nauyi da wannan masarauta mai albarka ta dora maka nauyi ne babba na jagorancin al'umma akan addinin musulunci dama kuma an ajiye ƙwarya a gurbi Allah ya ja da ran mai gari ta hangi liman malam Hashim ta duba darajar mahaifiyarku da ta zauna da ita lafiya hajiya Halima abin da da ka hajiya Hawwan Koje ba za mu manta da ita ba to a riƙe amana mu kuma abin din ka ga ya kamaci mu yi a matsayin ka na jagora na ilimi na addini ka gaya mana za mu je a biyayya ga masarauta Allah ta ka riko ranki an gabatar da sabon liman <laughs> eh. liman hmm. masarauta muna maka murnar wannan mulki da muka ɗora ka da jan aiki da aka ɗora ka na limancin wannan gari namu ka tabbata ka rike amana eh, Allah kuma sannan a tabbatar an yi adalci a dukkan al'amuran da za ka gabatar gaskiya ne baya da haka masarauta tana fatan za ka yi biyayya ga masarauta da duk wata dokar mu insha Allah duk abin da muka sharuɗa za a dinga bi ka a gindaya kuma duk mutuncin masarauta a tabbatar a ko ina ne an kare mutuncin masarauta in eh, Allah ya domin baka da inda ya fi masarautar mu muka baka wannan mulki idan kai wasa da aikin ka za mu cire ka naɗa wani ba ƙaramin aikin mu bane idan ka ji ana gulman masarauta a wani ko kuma ka ji cewar za a keta hanya mm. sai fa inda karfin ka ya kare kada hada baki da kai liman a wa masarauta bakar addu'a idan muka samu wannan sirrin to gaskiya taka ta kare a wannan lokaci kuma ka dinga kwanan dare kana addu'a wa masarauta Allah ya dora muka makiyan mu alhamdulillah amin haka muke so malliman ka ji jawabin mai gari harken da ka ji na faɗa ba ni na faɗa ba Allah ne ce al ilmu nurullah al mulku Miliki zullun la inuwa ce daga ubangiji hmm. kai kuma haske ne ga ubangiji eh a rike wannan da kyau Allah kara miki lafiya malam liman kaji duk kudin da za a yi a tabbatar an kawo ta nan a rubuce an yi ta an jimiyarce ta hudu ba za ka yi yawwa Allah ƙara imani Allah kara miki lafiya da nisan kwana amin ne maka fatan alheri muna ma fatan alheri a gama lafiya hawa na madanga tsakani da Allah in ne ban da an raina hankalin mutane a'a a zo a rinka kirfa tsakani da Allah na madanga kana jin wannan lamarin yayi daidai malam kun fa manya ne a garin nan amma a rasa wanda zai buɗi baki ya wannan magana addinin Allah ma sai an kawo masa wani abu an ce ko menene sai an zo gida sai an menene ba wata magana da za a yi ko menene ba wani mai magana kenan Allahu akbar Allah ranar ne dole ta ƙi malami yana hudu ba yake ta idza wusida al'amru ila ghairi alihi fantazir sa'a ma'ana duk lokacin da aka dauki al'amari aka ba wanda yake bai tantanta ya hau wannan wurin ba aka dauka aka bashi wala to a sauran tashin alkiyama to mu dai gashi mun fada aba aba Allah ka sani irin wa'annan mutanen masu Allah attajiran da za mu haɗa kai mu da su alƙwarin da yake yadda nake dukkan nurin din nan na madanga Allah da ta an don ƴan masau da ni Allah gaskiya ne mun zo kofar gida ko mun zo eh zo mu tafi to dan karasa ba komai zo mun karasa sai kai ba komai wannan Allah zai mana magana zai mana magana insha Allah eh to na madanga amma dai ni wannan wannan wannan matar mai gari ta ce ta zamo mai ina jin kamala am bakaki mm. nan gurin babu masu abin nan babu yan sa ido ko yan sa ido ma ina ruwanka da shi me kai ballantana kai tunanin za a sama ido tsakaninka da Allah bakaki hmm. yanzu a a tara mu a fada wannan gida gamar matar ta rinka kafa wa mutane dokoki Allahu akbar kai da ma mun zama da maza wallahi wallahi mun zama da maza kamar ya Allah wadan da kai lalace wallahi wai raƙumi da waya gani gida mhm. Allah wadan da kai lalace haba bakaki haba bakaki hmm, malam idan na fahimce ka kana nufin baka yi baya, abu baka koyi da bayan wannan tsari na jagorancin wannan baiwa Allah ba Allah ga tare da saran shuka ni da in yi Allah da in yi mu baya a wurin eh. alkurani Allah gare in yi hijira in koma can fatakwal malam ba haka ake ba ni labarin da nake ka nan shine mm. bai yiwuwa a ce al'umma su haɗu su gabar kai kaɗai ka juya ka ce yamma za ka ba bakaki hmm? bakaki ina jinka a a yadda da jagorancin macen shi shine jama'a suka gabar alkur'ani jama'a da suka runtu suka kudu ko kuma da suka yamma ni kaɗai ne ne gabar Allah na ɗauka za ka goyi baya na bakaki Allah na ɗauka. ban gane magana goyon baya ko rashin goyon baya ba. ai maganan nan kwaya ɗaya ce ita kuma gaskiya ɗaya ce daga ƙinka kuma sai ɓata. na gaya maka bai yiwuwa a ce an taru an bi abu kan tafarki kwaya ɗaya sannan kuma mutum kwaya ɗaya ware ya bijire to kafiya hmm. ta rubuke tsarki da romo bakaki ya kai ma ba kayan mu baya abu ne Ah. ban gane na yi mu baya ba ni kadai ne a garin a'a zo na aibu ba mu ba a ne ba zan yadda mugun gance ba Allah kama to mugun zance kamar gaga ni labarin da nake baka mm. wannan magana ce mai hadarin gaske ba zai yiwu ka zo teburin mai shayi ko kuma wajen taruwar al'umma ka rika sakin baki irin wannan har kana magana me kama da da hankali ko ta da shi mulki baki ba da shi ne ne kana so ka nuna min za ka yi jayayya da abin da Allah ya hukunta mace ko namiji yaro ko babba Allah yakan yi ni'imarsa ga wanda ya so amma kake mhm. ni fa eh. ni fa ba da kiki ba da ko da ban yi karatu ba na ji malamai na faɗa eh. suka ce inna Allah yu'ti duniya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu mhm. wa la yu'ti al-imana illa liman yuhibbu eh. ba ni malam mai kandiri yana faɗa ba Allah yana ba da duniya ga wanda yake so mm. yana kuma ba da duniya ga wanda baya so mhm. amma baya ba da imani sai ga wanda yake so za ka zo ka gama wannan haba baka ki Allah wadar na ka lalace wallahi wallahi baka ki kai da nake zo mu haɗa kai ni da kai a in samu da irin ka a mu zo mu zanga zanga mu zanga zangoki mu ta ban da mulkin ta ba a ni kada ka boka la ilaha illallah dan amina ka zo da ah, kai malam wannan abin da kake faɗa ba daidai bane ko na karɓa ko ban karɓa ba abin da Allah ya hukunta shi ne daidai maganar ka ce mu zo mu haɗu mu ta da hankali ko mu ta da tarzoma ko a zanga-zanga ba da ni ba gaɗa a hurumi na kuma gaya ma ko danga gaba ka kiyaye ba zai na ne hanyar gida ko ai shi kenan wannan bakaki bakaki ai bakaki Allah wadar dama wani mawaƙi yana cewa wanda duk bai yarda da Allah ba wahalarsa tana gaza ƙarewa. yanzu shi kenan al'umma a haɗe akan abu guda ɗaya ana nuna ma annabi kana rantsa ido saboda kafir ko da yake daman idan ga shi ga kamarsa komai a dode wannan rashin basira da yawa take to wallahi ba da ni ba ba da ni ba gada a hurumi duk abin da za a tada hargitsi da tada hankalin al'umma a garin nan ya ce yana zuwa eh ya ce yana zuwa mai horon maɗa da dantse ada na jihu. Wa alaika salam, wake sallama. A san wake sallama. Ka ganna nan ni ne nake sallama. Sarkin gida ne. To, zuwa ne mai maka godiya. Saboda mai gari ce ta ce a zo a gaya ma tana godiya kuma ta gode Allah ya saka da alkhairi. Mu ma kuma magoya bayanta muna godiya da duk abubuwan da kake zuwa gurin mai shayi da majalisa majalisar 'yan babura da 'yan mota da tasha kake zuwa kake ta cewa bata cancanci ta jagoranci al'umma ba a matsayinta na mace to saboda haka sai ta ce in zo in same ka in gaya maka waye ya cancanta ya zo ya jagoranci al'umma sai ka kawo ka zo ka naɗa sarkin gida dan Allah duk irin wannan durmu kuɗu gasaran dai irin na fita da irin na tebur mai shayi ku da daukar sa amma ina ganin ka ina ganin ka kai kama da masu hankali za ka zo ka faɗi wannan magana ba sarkin gida ba sarkin gida ka sa ni a sawun marasa hankali sawun yan kwaya ka kai ni a'a ina gaya ma duk inda ka kai ni ni zan ɗauka cewa ai da ta ana ce maka mai hankalin mota ne ka zo ya hawa sarkin gida to yayi kyau mun ji daɗin duk wannan abubuwan da kai kuma yayi daidai kuma sako ya zo kai ma kuma duk abin da zai biyo baya daga baya kar kai kuka da kowa kai kuka da kanka farkin gida alkur'an wani lokacin baki da ne yana yin yar gargada haka yar to ya ba ma farkin gida ne zan gaya mata cewa bakinka ne yake gargada kagan aka tashi ita kuma ta san shirin da za ta yi sai ta samu dare da allura tunda ina ga mai bi sanda aka haife ka ba a yi maka gashin baki ba ko ah! a haka ne ba abin da nake cewa ita sarauta ka sani kai wannan baki wannan baki Ko ba ruwan mu wannan baki tunda abu gulma ta riga ta ta ba za ka tsaya a matsayinka da yadda Allah i da kai baka runguma rayuwarka ka zauna lafiya a'a kai abin da kawai kake hange daban wannan ba matsala harshe harshe wannan Allah tsaye ne ma harshe harshe harshe akwai shi da girbe girben tsaya wallahi sarkin gida sarkin gida kai wayo Allah wannan wannan mutum alkur'ani Allah babu alamar imani a zuciyarsa ya rika girma maganganu shi ma kai wayo Allah wayo Allah Allah ban koma Lagos alkur'ani Allah daga Lagos da ma na tabbata zan koma kai la la la quwwata illa billah Alhamdulillah. Godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab, wanda muka kore wajen bada sahihin magani cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa yayi a jikin mutum muna ba da maganin sa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah Nurul Shabab bata saya iya ba da maganin cutar HIV ba muna ba da maganin aikata istimnayi biya wa kai bukata wasa da al'aura wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa rashin karfi saurin inzali da yawan kasala yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi ina masu fama da cutar sikila yaro ko babba muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah matsalar ciwon koda hawan jini hepatitis A da B da C duk muna ba da maganinsu muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba ciwon mara na mata da rashin haihuwa matsalar jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan Allah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 cikin royal plaza kusa da gidan mtn hawa na farko shago mai nomba b26 za ku iya tuntubar mu ta waɗannan mu? ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin whatsapp kai tsaye cibiyar nurul shabab ɗaya take tamkar ta dubu cibiyar nurul shabab tana marhaba da ku sai ku matar mai gari ta ce ta zamo mai gari matar mai gari ita ce a cikin yau gari matar mai gari matar mai gari ga ta kai In ta ce a matsa ta kaji a'a a'a ka aji mata ciwo dole ne a kulla in ta ce a kwance sai ya. ranke daɗe ga mai siyan akuyan nan Shi ne mai balangon nan na bakin titi nan oh. Eh, in kin ji an ce ɗan gwashalo shi shine ba gaisuwa me ce yana gaishe ki to ta amsa ta gaishe ka ta kuma ta gaishe ka za ka gama lafiya nawa ka siya akuyar goma kai ran ke daɗe ya siya dubu goma ka san da wa kake magana kuwa ka san wani gida ka zo wai wani yare yake min nema ka buɗe baki kai min magana sosai dubu goma dubu goma saboda an ce ma ta sata ce ka san inda ka zo nan kuwa to ka yi ta yi na mutunci in ba haka ba zan ɗaure ka kwarai kuwa ka wuce a ɗaure ka ne dubu goma za ka taya min wannan dan hauka Allah ma ina ɗana baka kyauta mana ba wallahi kuma idan yallaɓai ranta ya riga ya ɓaci kai ka san abin da za ta yi ma wannan abin da kake ganin ta ba tafi kwana bakwai a nan gidan ba ta ci mana iya abinci ya fi na dubu sittin. Mm, dan wulakanci kuma zai ci mana wai dubu goma ka ta yi wannan. buhu ko sai da ta ci buhu sittin. na gero. Kuma ɗana kuma ɗan ma, ɗan nan ɗan ma. Kai! Kai, da ni kake jayayya ka san wace ce ni kaga gidan da ka zo kuwa. Matar mai gari ce fa marigayi. A ɗan gidan ɗan ɗan. Wai me ce? Sai ya isa yi jayayya da saraki. To kuma amma kake wata magana bana ji? Ranke daɗe aikin sanda yake ungozo masa ce sanda aka haife shi. Garin samun riga ta shaƙe shi shi ne ta ya samu matsala. To ƙara abin da ya ƙara ni in yi tabbanta ka. Yaƙin waƙi. Yaƙin waƙi? To, kawo. Kuma ka san cewar ba don kuɗin ba ne ba fa. Na tausaya maka ne domin kana neman wani abu ne kai. Rike mishi ya ɗauko min kuɗin yau gashi. Ɗauko kuɗin. gari ta ce ta zamo mai gari. Matar mai gari ita ce a cikin yau gari. Matar mai gari kai mata addu'a ka ce Allah ya ji kan mai gidan mashi mashi akuya ba ku eh? mashi ne eh? eh? me yace Allah ya ji kan mai gida mm. ai Hausa ce ba na mm. jin ta dauke ta sabe ta a hankali mm. Allah ya da ta kar ta fadi kuma idan an gama kai da kafar a kawo ya labai eh a kawo mun kai da kafa ta ce wani man ka dakata ta ce idan ka ka kayan kai da kafa ka je karɓo kai da kafa ko ya kawo eh, zai kawo ranke ya daɗe in ka gama bayan ka fitar da uwar kashi ka fitar da uwar nama ka fitar da uwar kayan ciki to ka kawo mata uwar kai da kafa kai ma ya ka dan sa wani abu hannu ko gaskiya ne ranke ya daɗe eh, ɗari biyar dubu ashirin ne aiko na kirga sun yi ɗari biyar ka ɗau ɗari biyu ka riƙe ta ka kawo canjin ɗari uku rike shi man ba komai ranke ah, a rena kai a abu ni na isa wane ne to karbi ni na isa in rena manya su yi kyauta ka rena ka ɗau ɗari biyu ka kayan ɗari uku dubu ashirin ta ce Allah baki yawan rai amin ka gama lafiya Allah ki yawan rai amin amin amin ina tsira a wannan rayuwar yaushe za a tsira ku da za ku nuna abubuwa wanda yake yadda ya kamata a yi koyi da ku kuma a ce ku kuma ku za ku yi irin wannan lamari haka ai wallahi ba zan yadda yi ta wannan irin wannan bakar rayuwar haka ba ba zan ma ina a gidan ba yau ba yaro ba garami ba jariri salamu alaikum ranki da salamu barka da kin san me ika wani? wannan akuya da na kawo miki cigiya ranki ce sai na ga an yi haka kamar da yadda nan ta fito ranki shi dade an tafi kai min nace to bari in biyo sahu ranki shi dade ranki shi dade ke kin san irin karfin mulkin da muke da shi a gidan nan gida ne gidan sarauta gida ne gidan hukuma kina magana durkusa durkusa da manya kike magana billahi la ilaha illa huwa in kika sake shigo gida kika magana ka faɗa ta da ka faɗa kina tsaye za ki gane furanki tuba nake ranki shi dade tuba nake ranki shi A ayi hakuri to na baki izini tashi tsaye to ana nake ranki shi dade amma akuya ce aka ce an ga ta fito daga nan ranki shi dade na ce to bari ko Allah ya sa an dace ranki shi dade akuya ki ke kanki in an ce za a yi miki lissafi abinda akuyan nan take ci na jama'a sai ciko ya biyo bushiya akuya ki ita laifin da ta yi ta ci abin da ya fi karfin kuɗin ta in sai da ita za a yi akuya kwarai ki ce ni na sa a je a kai wa mahauci ifeɗe ta aimin balangu a kamun ci bata bar ciyawa mutane ba bata bar harawa mutane ba duk abin da ta ba kya rike ta ba kya daure ta a gidanki kin saki akuya sakaka tana yawo Garinki ne ke kaɗai ke kike da iko da gari layi layi take bi duk wanda in shanyar wani abinci sai ta cinye mai tsoron ki ake ji akan akuya naira nawa take akuyar ya ba ku ah, lissafi na da ku ko raƙumi gare ki idan ya cuce mu sai mun san an yanka ki amma na balangu akuya ta tafi har abada an yanka ta kenan da ni ranki shi dade kenan kenan ke dan Allah dan annabi sai Allah ciko zai biyo baya za ki sai da gidanki kina magana kina magana za ki sai da gidanki gaba ɗaya fa kiyo ciko saboda idan aka lissafa abin da akuya nan ta ci taki ta ci kai naira dubu ɗari biyu wacce akuya ta ce dubu ɗari biyu a wannan zamanin. ta so ki ɗari a rubuta. a duba al'amarin. ba za ki fita ba fita fita fita fita fita Fita! fita fita fita fita fita fita Fita! fita fita fita Fita! Fita! gida fita. Fita! shi Fita! Fita! Fita! Fita! Fita! mutane ke irin wannan ba. ki shiga hakkin mutane akuya tafi bil adama. dukiyar mutane take cinyewa ba kawo magana a kai ba ba ki biya su ba kuma sai yanzu an yanka akuya sai me ke kora kumi ne yake mana wannan banna a garin nan doka ce he mun sa an yanka shi an cinye mun yi balangu da raƙumin nan wallahi an gaya muku banzaye muke mun san me muke mulkin da muke a garin nan mun san me muke babu tausayi a mulkin mu babu haƙuri a mulkin mu babu kyautatawa a mulkin mu kuma kowa yi mana sai mun taka shi kowa ya taba mu saboda mu muke da mulki mu muke da ƙarfi mu muke da komai billahi lazi matar mai gari baba baba ta kwace min bocin tallan kuma sannan duk ta rarraba wa yan gwara, kuma ta ce in tura ka lallai kasatar biki sarki da romo ta kwace miki kayan talla ta raba wa mutanen wajen ta kuma ce ni in je eh a ah, lalle wala ganin a gabas da karo da tsalle wala alqur'ani Allah to wannan karan wannan karan alqur'ani Allah ta tsokano ta no makanta me ba dai ta kama take ba eh tun da nake ba a duniyar na taɓa ganin aka rintin zunubi in banda a wannan karkara ta in banda wannan garin namu a ce wai mijin ke mutu a ce ke zake gaje shi alqur'ani ƙarya ne wayo wayo ta taɓo ni wallahi ta taɓo ni alqur'an ta taɓo ni malam malam dan Allah dan annabi ka rabu da matan nan ka rabu da ita kana ga inda take mulkin kama karya a garin nan muna zaman zaman mu cikin jin daɗi da kwanciyar hankali malam dan Allah dan annabi na roƙe ka ka yi haƙuri kar ka kula matan nan a garin nan baka ga cin mutuncin baba da taimun bai irin cin mutunci a gaban mutane zagi ba irin wanda ba taimun ba ba baka ji zagin da taimaka ba Marka, albishirinki bai in ga miki kin kin ga wannan abin da ta yi wayo Allah na alqur'ani Allah bire Allah a wani malami yake guda dan bantan uba Allah in je gonar ba ma guje wala ta yanka eh ke ma ke ma ke ke kin san irin jikon da na sha da wayo Allah da kuma ta maki gani malam dan Allah dan annabi ka ƙyale matan nan matan nan fa ya ce ka santa a garin nan to albishirinki duk ta buwayi kowa haka kurin ta zo ta saka ma a gaba ta saka ma a cikin jaraba ai idan ita iblis ya ce to ni ifiriti ne Allah ni ne ifiritu ma da wakin aljihu Allah za ta san ta ta banki ta zo ta tungulta mana sana'a a bake ba mu ci ba bake ba mu sha ba bake ba mu tufafi ba bake ba mu wurin zama ba a yar bar Allah habiba lo ta tafi da wani ta zo ta kace ta zo kuma a raba mutane kuma in je bai Allah na haba haba To ba ita da Allah ba, eh. Allah barinta zai yi. Tana ganin cewa Allah zai bata. ka kyale ta kawai ni haƙuri kin gani nan gurin eh. ni ma ba zan kyale ta ba alƙur'an ba zan kyale ta Kara kin kin da kyau kara kin kin da kyau an ga kyau an ga kyau ku Allah ya ku Salamu alaikum. Na kake ne? Salamu alaikum. muna ban gida. Wace ban kwasa ban gida. Lallai yawon alƙur'an yawon wannan. Allah har kuma ku rinka kwakwasa min kofa. Wallahi ba za ta yi ba. Allah sai na kai tuwon min da shi yana fatan lokaci. Jana Jana ah, Nutsu. Yanzu makaho. Ina ina shugabar wannan karkara tamu. ina hakimiya ni da nake hakimiyar wannan unguwa mai garin wannan gari namu amma a ce na aika ka zo fada ina neman ka kaji zuwa ni saboda isasshe ne kai ko makaho Wala ba shi wallahi ba kowa ba ka ji da abin da Allah ya kaddara maka na makanta ba idanu ba yawon bara kake yi ga kanan kororo kororo lungu lungu kamata dare ni lalle ka cuce ni a rayu za a ladabtar da kai na kafa doka ba za a yi talla a garin nan ba shi ne ka ɗora wa ka talla salon ta lalace a ce muna gani ranke daɗe alƙur'ani Allah babu ce ta sanya sai na kike ga yake da hanka sangalalin modiyar annabi babu in an lalata yar ya za kai kai Allah ki ina yan sanda a kai shi ko ta ko ku tuba da ku matar mai gari ta ce ta zamo mai gari matar a wata na kawo shela ah, idan na zagayen gadi kar wanda ya fito bakin hanya masarakiyar garin nan ta ce a yi muku shela talakawa Allah ku talakawa idan har ta fito kan ka sake ganin kafa kowa yana kishawa har sai kafa ta ya dauke da kafa kowa ya ce takalmin da ya da kitsi a kulla in ta ce a kwance sai an kwance matar mai gari ta ce wani mankara barka da yamma hajiya barka da yamma hajiya an gaishe kuma tan talakawa dan Allah dan annabi ranki daɗi neman taimako na zuwa dan Allah dan annabi ki ya haƙuri malam ya yi kuskure ba zai ƙara ba dan Allah dan annabi a ya haƙuri ba zai ƙara ba ya yi kuskure a taimake mu ajiya ba mu da kowa sai allah sai ma'aiki <laughs> ajiya sai ku a taimaka mana ranki daɗi a taimaka mana a taimaka mana don allah don annabi don girman wannan masarauta a taimaka mana <laughs> <laughs> amma shi mai gidanki bai san da haka ba baya duba lalurar da take tare da shi ya zama abin tausayi amma yana ja da hukuma mulki ba ƙarya ba ne yaya za mu kafa doka a wannan gari namu ya karya ya bar yarsa tana zuwa tana talla ba za a ƙara baranki daɗe ai shi ne san ai shi ya san cewar yayi haka ne don ya fusata hukuma kuma muka nuna mai mun fi ƙarfin shi saboda haka yana gidan yari yanzu zai yi 'yan watanni ba shekaru ba sannan ya fita tuba muke yi ranki daɗe a dubi girman Allah a dubi girman ma'aiki a taimaka mana muna neman roƙon Allah dan Allah a taimaka mana ba mu da kowa ranki daɗe sai Allah sai ma'aiki sai ku a taimaka mana don girman Allah da girman Muhammad ba zai ƙara ba <laughs> wallahi ba zai ƙara ba in ya fito <laughs> shi kenan ki koma gida za mu duba za a sassauta Allah ya saka da alheri Allah ka ji kan magabata na gode na gode a tashi lafiya an gaishe Allah ƙara miki Allah ya taimake ki zuciyarki gaba salamun bayan salamun matar mai gari ta ce ta mai gari matar mai gari ita ce a cikin yau gari matar mai gari matar mai gari ta ce ai dole ne ai yi ta ce a bari sai an bari ita ta ce a kwalla dole ne a kwalla ita ta ce a kwance sai an kwance matar mai gari ta ce wa liman ka dakata ta ce wa ladan ka dakata za mu duba za mu sassauta mai da wata shida zai a kurkuku to yanzu za mu sassauta mai zuwa wata uku dan in ba a ja mai kunne ba gobe sai ya sake yi ya ga shi makaho ne bai san abin tausayi ba ne shi irin wannan ba ka gani din rabin mutuwa ne ba makanta mutuwar tsaye ake mata kirayi makanta mutuwar tsaye amma shi ba ya gani sai abin da take so za a kula matar mai gani ban gane me kake ta magana kana so in zo in ji kana so in zo in ji me kake so ka gaya mu yalla bai taimakon nan dai muke so mu na me a taimaka mana a taimaka masa dan Allah dan annabi sani a taimake shi sani ka san ku abin da kake na ce ka san abin da kake kuwa ka san me fada ka san me mulki ka san bambancin mai mulki da talaka kuwa na sani mai eh ka san bambancin attajiri kuma da da da, da mutsiyaci to in ka san da haka kai baka gaya masa cewa ya ja bakinsa ya shiru bai iya bakinsa dan yana makaho sai ya zo ya rika suka fada dan yana makaho kuma da kake yin wannan maganar mutum ɗaru kaga barin gaya maka ita doka ita shari'a ba ruwanta da gurgu ba ruwanta da makaho ba ruwanta da mai hankali ba ruwanta da marar hankali duk doka ba ruwanta da wa'annan duk wanda ya keta doka doka za ta keta shi abin da isa alfarmar da muke nema kaga ga larura kai kake ganin makaho ne kai kake ganin haka amma doka ba ruwanta da makantarsa mutum nawa ne a prison makafi da kake yin wannan maganar me yasa zai zo ya rika surutai marasa daɗi wanda ba daɗin ji ga fada ai so yake yi ya ja da fada in ba ja da fada ba ai take-takensa muka gani. ka shi. Ah, to in ba take-taken rashin mutunci ba tun farko yake take-take su ba za su yarda da wannan lamari ba su ba za su irin wannan abubuwa fada fa ta aika ta ce ya zo waye shi talaka. Fada ta ce ka zo ka ki zuwa waye kai talaka. to alfarman nan dai ita biki duk duniya akwai mai wulakanta kansa mai komawa baya irin talaka in an magana mutum shi ya ce shi mai karamin karfi ne me yasa kowa ba zai tsaya a matsayinsa bane ai rashin mutunci ne in mutum ya nuna rashin mutunci sai a nuna masa rashin mutunci waye shi yaushe me aka aka yi shi ko kai yanzu maganar nan da nake gaya ma wallahi kana yin wata magana mara daɗi tsab za mu je in je in ce ka ce Allah zan ce ka ce wani abu ne yanzu in je aga ma tsiya yanzu tuba nake tuba muke ranka da tuba ne ni ba ni da ikon komai ku je ku je ku same ta abinda ta ce ta yi ni na rike shi doka ce ta rike shi ka je ka same ta to shi shikenan don Allah ai haƙuri tuba ne wallahi yanzu sai ne yana zage mai babban wallahi sai in zo kowa ba zai tsaya a matsayinsa ba duk wani abu da ka gani na tashin hankali in ka ga bala'i da masifa to to talakan talakan nan talakan yankin nan ne talakan arewa ya ƙi ya tsaya a matsayinsa ya dubi Allah duk ba masu shan wahala irin mu saboda mai ƙin gaskiya kowa ba zai tsaya a matsayinsa ba ba mu da haɗin kai ba ma san mu sai surutun banza a gurin mai shayi ba mu da tsari su 'yan can yankin suna da union suna da tsari suna da shugabanci suna da masu bin su amma mu ba ma bin shugabancin mu mu ne zagin shugaba mu ne zagin liman mu ne zagin sarki mu ne zagin sarkin musulmi mu ne duk duk wata tsaya mu ne kwanan nan kwanan nan aka zo wani za'i izo fir aka zuba mutane gaya gayan tuwo aka suka suka tafi lahira sai tashin zancen wasu ma saboda ba a ƙida ɗaya hatta suke wai ba shahidai bane kai shahidi ne dan iska ba gara mutuwar mutuwar bakin bunsuru ba da mutuwar ku tunda za a ce musulmi ya mutu ku ce wai ya mutu ba shahidi ba ne waye ya gaya maka al muslimu ahul muslimu musulmi dan uwan musulmi ne in aka ce wannan musulmi ne to dan uwan musulmi ne so ake ka so dan uwanka wa an yahibbu lillahi in zaka so mutum ka so shi dan Allah waya garaba lahu in zaka yi fushi da shi kai fushi da shi dan Allah waya yarda lahu in zaka yarda da shi kai yarda da shi dan Allah duk shi muke yi sai surutu da an fara magana ai wallahi wala mu yadda ba kuma in tafiya za a aje a goya baya duk sai a mu ba za mu dage ba mu sa mu amma su 'yan can da lauyoyinsu da attajiransu da manyansu sai an ta bugawa shekara da shekaru ana yi amma yanzu kwanan nan aka zuba mutanenmu gayan tuwo aka hantsalar da firar aka zuba kamar fari aka zuba musu tuwo gaya saboda mai dan wani dan abu hasafi sai a can a zo a ba matsala a ba komai za mu duba ka duba me Allah duk zai duba kowa wallahi me nake tsoron wani zan ji me za a yi min ne haka nake yawo ni ma gaya ha muna da sarauta a hannunmu haka nake yawo wallahi in mutum ya min sai nemas Allah me na san gidanka ina ganin take-taken ku za ku zo ku ce wani abu kowa ya me ni ma na san me zan na san gidanka haura da daddare na faɗa kwanan nan aka zuba 'yan uwanmu gayan to a kafir suka zube. Cibiyar Alkausar Islamic Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu al'umman duniya baki daya. Sunana Dr. Abdullahi Musa, shugaban cibiya ta Alkausar Islamic Medicine. Kuna kira a gare ku da kada ku yi ƙasa a gwiwa wajen neman magunguna. Wannan cibiya ce wacce ta yi bincike akan littattafan addinin Musulunci ta zakulo muku ingantattun magunguna. Amma ba kowace cibiya ce take da ingantattun magunguna da sahihan magunan da irin cibiya alkausar take da shi ba. Ɗaya kwal da batir ta tabi wajen magance cututtuka. Kama daga ciwon HIV da kuma istimna'i wanda yake jawo disashewar gani da kuma yawan mantuwa. kuma yana janyo ciwon mara da wasu cututtuka na daban wanda ba za ka taɓa tunanin cewa shi ke haifar maka da wannan annoba a cikin jikin ka ba don haka ne cibiyar alkausa ta yi dogon nazari don nemo maganin wannan annoba da take damun mutane sannan kuma muna ba da maganin hawan jini ulcer typhoid basir da sanyi kuma kowane iri muna tura sakonninmu a duk inda kuke a faɗin duniya ya iso gare ku cikin aminci da yardar Allah ma'aikatan cibiyar alkausa suna yin bincike akan cututtukan da suke damun sannan kuma su dora ku akan sahihiyar hanyar don magance irin cututtukan da suke damu. Cibiyar Alkausar ta yi dogon bincike akan matsalolin mu mata, ko mun tanadar muku ingantaccen magungunan da za su gyara wa mata jiki tare da cututtukan da ke damun mu mata kamar sanyi infection zubewar gashi da matsalan ciwon mara da kuma rashin haihuwa ko rikicewar al'ada muna ba da maganin su da izinin Allah waɗanda lokacin haihuwan bai yi ba sai kaga ciki ya zube ko kuma ya haifar musu da wata matsala shi ma mun samo muku sahihin maganin shi domin kawar da wannan matsalar. Ku sani cewa kula da lafiya na mai ilimi ne kowace mace sarauniya ce a gidan mijinta amma kuma sai kin yi gyaran jiki. Lafiya uwar jiki cibiyar alkausar ta kowa da kowa ce ruwan dare gama duniya. Ga masu neman babban ofishinmu muna nan a cikin garin Kano zuro Hausawa sabon titi sabuwar plaza shago mai namba ɗaya saman bene a cikin garin kaduna muna kan titin abuja bypass tirkaniya layin tashar na magi muhammed janka plaza shago mai namba uku saman bene alhamdulillah na gode kuma ne kowa godiya da fatan matar mai gari ita ce ta zamo matar mai gari ce a cikin yau gari matar mai gari matar mai gari in ta ce ai dole ne ai in ta ce a bari sai an bari in ta ce a kwalla dole ne a kwalla in ta ce a kwance sai an kwance matar mai gari ta ce wani man ka dakata ta ce wala dan ka dakata matan garin masu dakata iji matar mai gani ka biyo hanya ka dakata na sai abin da take so za shi sai abin da take so za girba sai abin da take so za gwanar matar mai gari bar halayen mai gari ta sauka halayen mutan gari ta soki ɗabi'ar mutan gari